والذي يليق بهذا الموضع أن يقال abun da idace da wannan wuri sai dai a ce adi tun da mukabala ne mai yafi sam'u ya fi ko basaru zai da kanan wancan inda duk aka yi dogon mukabalan nan wannan sun ce wannan sun ce an yanke hukunci a samu na hukuncin dai kawai a wurin ba zai ɗauki wannan bukatar damu ba adimul basari a shadda kuma tararar wanda baya gani ya fi tsananin cutuwa ya fi tsananin shiga wahala ya fi tsananin illa wanda baya gani wanda ah, wanda baya ji eh, wanda baya ji yana gani amma wanda baya gani ya fi shiga hadari wa aslama huma dinan shi wanda baya gani addinin sa ya fi kawata sai ka gani za ka shiga matsala sai ka ga yadda abokin ka ya tsara gidansa sannan za ka ce kana son gidansa sai ka ga shigar da wani ya yi za ka je ka ce ni ma ina son amin ɗinki iri kaza yake kaga rigar nan da nake sanye da ita miliyan kenan saboda haka nan kawo miliyan a jinka maka ilinta sha kudi na lahira zan yaki da su ba zai yi ba za abin da ban gan shi ba ban san kinsa ba kuma ba zan gan shi ba in kashe kuɗi na a banza haka layin ku don haka nan makaho ya fi kukuta ya fi addini in yi ce zai yi addini wa ahmaduhuma aqiba ya fi kyakkyawan aqiba makamu wa adimu sam'i amma ka ga wanda baya ji a kulluhuma darar fi duniyahu ya fi rashin hankali shi kuma a duniya duniya shi ta fi miƙewa wanda baya ji labari ba za a zo masa bai burin duniya shi ma kan fa'ila ji amma wanda baya ji ya fi miƙe ya fi karancin cutuwa a duniya kenan wancan ya fi kukuta a addini mai gani ya fi karancin ainihin da kafa a duniya cutuwa a duniya kana kallo a ɗauke maka kwali kana kallo a menene ga ga gonan ka amfanin ka sai a ce maka eh, za ta kai buhu ɗari a ce maka buhu hamsin aka samu ka gama kawo bai sani ba ku je da Allah amma yana cutuwa a duniya makaho amma mai gani bai cutuwa a duniya amma yana cutuwa a lahira saboda yana kallon da kayan shi ba za ki ce shi ba ka kallo kuma zara fi duniya ku wa aja halo kuma fi dini kuma amma ya fi kowa jahil ta duka ho ya fi wajen bangaren addini wa aswa'u kuma akiba ya fi mummunan karshe wanda baya ji ina gani wa innahu idan adima sama idan mutum ya rasa ji adimal mawa'iza ai wanda fa'iha ya zai gyaru kaga wa'azi da za a masa sai abin da aka masa da hannu ba magana ya tattara ya lodi ba magana ya tara yi kaza kaga apa akwai hadari ko wan saddad alaihi abwabul ulumin nafi'a dua wata hanya ta ilimi mai amfani ta ke maka. dole yanzu sai da wanda ya gani a hoto wan fatahat lahu turuq shahawati hanyan sha'awa ta buɗe masa don zai ga dan mata zai ga kaya na zamani zai ga takalmi na zamani zai ga kome zai ga kaza zai kaza kaga sha'awa kuwa ya fi kusa da alaka alati yudriku hal basar wala yanaluhu min al ilmi ba abun da zai same shi na ilimi ba abun da ke samun sa daga ilimi ma ya an anha wanda don an yi wani karatu din kunne ya fi saurin ji ka fi kaɗuwa ka fi girgizuwa yanzu labari na ɗauko na gaba zai je ba na ce kai kun san shi da ba ku san shi ba dole ne kawo shi amma ta ga harkan ku ne to inda da da kurma nan ba su ba sai dai ga ana kuka فضرره في دينه أكثر وضرر الأعمى في دنياه أكثر رأي وانا القليل أي wannan fushi ne in za ka yi shari'a sai ka yi ka tattara ka tantance a kaza wani ne a kaza wani ne daga nan ka fitar da natijar ولهذا لم يكن في الصحابة babu kurma a cikin sahabbai ka saban ne ba ta kuma wanda ba ya ji kana fihim jama'atun أضراء أما أقول جماعة مكافئة ديوة وقل أن يبتل الله أولياءه بالفرج كأن الله جربت وليانسى درشن قرنت ويبتلى كثيرا منه بالأمى أنا جربت جربا كلامة مكانتا قلوبي بأعلم ما سورة قدام سورة مكاهو suratul a'ama ko abasa ne ko yi ba a'ama ba amma dai yayi kama an ji abul a'ama to a ciki inda ba za a ce masa suratul a'ama da yayi to sai dai sunaye ana bin yadda suka zo ne amma da ba a ce a yanka so aka ba ni suratul a'ama sa mata suna suratul abasa a'ama zan sa mata هذا فصل الخطاب wannan shine bayanin dogon bayani aka takaice shi fi hadhihi mas'ala fa madarratu tarashi tutuwan kurunta fi dini wa madarratu ama fi dunya ita gondo da duniya ta je wal mu'afa man afahu Allah wanda yake da waraka mai sauki wanda Allah ya sauke masa min huma ومتعه بسمعه وبصره وجعله الوارث منه ko nan ya kare ma babi a yi wannan a fili ke likita bangare ai malamin addini a yanzu duk duniya ta manta babu wanda iri wala a duniya iri malamin addini kab duniyar nan ba abin da ke da tsada iri malamin addini wannan farkon malamai da kake gani shehuwa da shehuwa da duk wannan yan kwangila ne yan siyasa ne amma malamin addini ba ma fa ya haka malamin addini da likita ta ina za su yi daidai Ina sigan su ne take iri ɗaya kowanne sai ka bi shi za ka rawa wanda ke nema amma idan tsakanin sa kan sama da kama ina ai malamin addini ya fi wani likitocin ga su zan barkaci a masallacin da za ka zama likita sama da nawa amma malamin addini ni ce kai ko tun zamanin sa ibn lukayn an ce na da kasan zinari kibiriti in kana tafiya ka samu malama addini zo rike shi idan ka bar shi kafin ka samu su za a daɗe in ya mutu kafin ka samu mai kwabansa za a daɗe sauran masu malan cewa ce shehuwa ne shehuwa ne duk wannan yan kwantarak ne yan kwangila ne yan siyasa ne shi eh, ne idan ne ke cewa makasin min hajjul مختصر من هذا القاصدين شنو كيتي مثلا يعني يعني قاصواني وإلا قاصواني أما ما لم يكتيني shi kuma shi ma ibn al-qayyim da ce ce yan kasuwa ne mu kuma mu yan siyasa ne yan siyasa ba ma addini ne ba